cutar da sayu amma ya eh, salam eh, a ne gama da addu'a wannan wando shi wannan wando shi za a ma'ajo ranar lahadi Allah ka taimaki mai taimako ko yaro ko kalmi ga dambalin an fara shiga yau ne ne shagon yalo dan sulu shagon yalo dan sulu a wutan mamman shagon yalo dan sulu a wutan mamman sarkin zakarawa alhaji musa ga ya majan wai a ma'anar gwarmai jan wai da zakon garaka alibu garkan jallu mujaddadi usmanu la sani ga sabo wurin sanin lauyan boka ya hayya ga sako wurin sani na lauyan boka jama'a ina ji hujjoyi jama'a ina ji hujjoyi amadu na yi tambaya ina dan gogo ina na mai sanata mai gwamna yau gane gajen wai Oh, ya ba da shadi ya ba da na waɗa ma mawaƙan dan bajan wai da babban murya ko a gane ku ne ke yi wane za a wa aka dambe bayan na ta yi kaduna wa aka dambe na garba na a taso da nasarawa ko da na taso da nasarawa inda na aje kaya na sai kaduna birnin gwamna sai ana ta faɗin ɗan aliku dawo zaria eh. ɗan aliku dawo zazzau zazzagawa su ka cewa ɗan aliku da garba in ni kanan da baka suna kira na sarki na ala ɗan ɗan gube baya so ka zazzau da na yi maraban yanya sai ka ji ana ga mai zamani nan haka Allah yana alicin mawaƙan dambe na ala ɗan ɗan gube jama'a in babu hansa da haɗin kallo mama uwa kaka kora ga na gaka yahaya amadu in babu hasada yan kallo dan bata dan bata in ce ma na ala sai wata ran kenan la ilaha illallah alhaji musa dan sarkin zakara mama ko lalaba mana fata yi na gode imajan wai amana gwarmai na gode ima sama'ila saukoto garaka a cikin garka bello so gozo ko lallaba mana fata auto wana ɗan kabiru a mai doya wana kabiru a mai doya wa kabiru mai doya shawarar baballe kai jo allahu akabar kebi ga ya mu dogo baban umar waka ta ya sakwata birnin shehu ya hayya lallabu Hano da yaro da hana caka caka. Da bangare yaran gefe kudawa an taka rufa. Kuma ɗan ɗan ba kawai aka sani su shigo ciki ɗan kallo bayan gini ya yi. ce mana haka da Allah kai ta wanda kana ba magana kuma ke rama ba ke rama suka kai ya rama ya rama guda ya rama guda kai mai da bilo kare da kai na kai ya kara mai ya kara mai ya kara mai kai nan ne nan ne wannan mutanen guda biyu tsakanin na audu da shi da wannan ba Allah saboda su ɗan kanan da ke gidan nan ya san kowa ya malam audu ba ko ciki nan ban tashi ba ban tashi ba to na gode ga ko ciki nan ban tashi ba ne kaunar Allah wanda Allah gode masa ko da naira ɗari biyar ce ko ɗari uku ko naira ɗari ko naira hamsin eh haka ne ko ko kufa dan ba kai naira dubu shida fa idan ba haka ba Allah dina yau ba ka ƙari ba Allah ta dan wannan kai dubu goma wannan dabba shi an hata mace na dabo ya magana ta ga la ilaha illallah aku ta ga wannan ba a cikin duniya uba abin yana gurin nan ko uba abin yana gurin nan ko uba abin yana gurin nan la ilaha illallah la ilaha illallah idan na yi yau akwai biki na tafiya gobe gidan sarki gajan bana yan gajan bana babu wannan manta ga hina tsaye ga shi na dole ba hakan manta kuma a duk wanda ke raye kira ne samun kudi a roban nan ga roba ta dan ban bai da roban nan sai an tashi gajan bana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kai baba ali la ilaha illallah kai baba ali dan bane na dubu goma dan bane na dubu goma ba ruwan ka ba teku alhaji adamu dan mutanen borno alhaji adamu dan mutanen borno sun zamanin su jafar kura alhaji adamu dan mutanen borno allah kara ma lafiya da hakuri da wadata arzikin ke faka allah sarki sai da yake yi na la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bayan kwakwar ne nama bayan kwakwar jaran nama ya ku dawo da ke a yau wa yayi allah sa da ya zo gidan nan ga dan na dubu goma mai gidana mai gidana ka kara kulle mu yi shi ne blas yi shi ne mota to ka yi shi ne mota hakuri ba yan zaman duniya kuma kudawa kuma mura ka yan dambe mota mai hannun ta da mota sai duwaye la ilaha illallah ka gaban nan ka gaban nan ka gaban nan a gawa a tibati akwai yasa da ake biya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kai baba ali kayi baba ali kayi baba ali alaye kayi baba ali jawo alaye jawo alawo bi jawo yawa jawo shi dake alaye ka ce ka tiga ni tande yau jawo shi dake alaye yawa ka baba ali nan ka nan ka saba buge shi kuma a nan ka saba a nan ka saba a nan ka saba buge shi Bejuba, bejuba, bejuba, bejuba, muna sanar wancan ko kawo a audu wallahi sai na kawo don alkawari duk wanda ya dauka bai ci ba ya ci amana ni kuma ni ha abad na ɗauki na gasu raka akwai wanka ne Allah sarki fitan su tana daidan ba ma a fitan su tana daidan ba fa fadar mata alkaibar ba ga dan ba la ilaha illallah ga dan ban nan tardauna tardauna ga dan ban nan dai ana cin kunamar kwadi rajo ga damban nan ana dauki ba rabi ga damban nan fasaina dogon minista fasaina dogon da rubo dan ko ma ta kare da yau mai kofi ya ci kofinsa ga dai wannan ga dai wannan da ake kallo da bi kada ubangiji Allah su kare a wasu ba ki tashi abinci kada hannu mata sadiya ta sa ida ga dambe ga dambe nan ga dambe nan ga dambe nan sun biya kallo Allah sa kallo ta biya ga dambe nan bashe dan banku eh kai kuma ka dan jira tukunna saboda kai na only list na eh, na <clears throat> bari kan kwalika eh ka ga nan mana kuma ku na uban nan ya autan ba bago mar kenan a ba bago maru daga bangaren jamus sai shi bago daga kibe dan kenan daga bangaren kudu to ka dawo dawo eh kun idan an je cikin jama'a da Allah kudan tunda ku ba yara bane ko ba haka ba yawa mun fi son ko me za a yi a nan ko ba haka ba saboda ba ma son gaddama da tantama yawa to ga damban nan ne ga damban nan ne ga damban nan an koma sulmi na biyu tsakanin shi autan bahagon mulki nan daga bangaren jamus shi a bahagon daga kike nan daga bangaren kudu ga damba ayya